أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكم رسالة سادوة أولا يمسينا الهميس والدليل إذا شاءه قوات رمضان شكرة دبوتها لتريه دود أربعين دوكو هجرية wanda ya daidai da sha hudu da watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya a muna cikin suratu annajim za mu tashi aya ta sha ta kafar aikin wanda ta wani uzza kafin nan akwai tambayoyi na assalamu alaikum yake mara da bin sallar tarawih da mata su yi sallar tarawih daga masallaci da a gida wane ne a kamar da malamai suke bayani sallan mata wanda ke malamai na gida ya fi falala idan an so za su yi talla in yadda ya kamata sun sai yadda za su yi ta amma misali idan aka kebe musu wurin da za su yi talla a masallaci wanda duk kasashen duniya in za a gina masallaci ana keɓe wa mata inda suke sallah da wurin alwala da sauransu a najeriya ne kuma najeriya ta arewa muka tsaya a gargajiya na haraba da shi yasa mafi yawa ka ba ma canza abin da aka saba a najeriya a duk da ka ne a duniya za ka ga nan zuwa masallaci sai da akwai wurin mata musamman ko a baya ko a sama ko a wani gefe haka in ka je kasashen yarbawa haka za ka je a arewa ne kawai a yanzu haka sai da gina masallaci babba sabo sai gaba ke bai gabata ba sai su tsare a ɗaya suna so su saurari karatuttuka da ake yi ko kuma su ji sallar jami'a to abin da ya kamata gidan dai kamar yin na faɗa za su yi ta da kyau malamai sukan ce a gida ya kamata su yi shi ne ya fi falala idan ana bayani wani ne ya fi falala amma kuma idan suna kwaɗayi suna sha'awa su zo masallaci su yi talla ba su kina an keɓe musu wurin da za su yi talla ba tare da wani abubuwa ko a wasu zo yana da kyau domin nan ne za su samu karatuttuka da ake yi da sauransu Ah, mafi yawa a kasar na musamman ta arewa mun ɗauki abubuwa mun juya su upside down idan aka ce mata za su yi karatu su zo makaranta ko su je ga su yi karatu ko su zo sallah sai wasu mutane suna yaƙi da wannan amma kuma in ka je kasuwannin mu bukukuwa wajen malaman boka ya ga mata ne suke cika wannan wurin ba a faɗa da mutane a wannan domin an yi magana bangaren ibada sai misali su zai ya kai inda sai shekara saboda al'ada an saba mata ba ta karatu hijabi wannan sai da aka so a yaƙi a kan hijabin mata har yanzu akwai wasu da kika ni zala ne kawai mata zala ne ke sa da to kaga wannan mummunan tunani ne na al'ada da muka taso a kanta wanda idan muka tsaya a haka ba canza tunani to lallai muna nan a yadda muke shekara dubu masu zuwa ba wani shanyi dole kwakwalin mutane su dinga canzawa daga abun da aka taso aka samu kakanni da iyaye domin wannan shine al'ada inna wajanna aba'ana kazalika yaf'aluna kenan to kullum a canza irin waɗannan abubuwa yana da kyau to bari mata su zo su yi sallah ya sa ko rana muka je akwai inda kake tsayawa mata haka na madina haka na makasa duk masallaci da tafiya na duniya za ta samu wannan ga wanda suke tafiye tafiye sai wanda yake game a najeriya ke tunani mata ba ta zuwa masallaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ke la tamna'u ima'allahi masajidal alim kada ku hana bayan Allah mata su zo masallaciya Abdullahi bin Umar yana gaya ma wani daga cikin haka sai dan nan na yake cewa za mu hana su domin baka san abin da zaki suke aikatawa ba sai ya zage shi mummunan zagi ce ina gaya maka hadisin annabi kai kuma kana faɗin wani ra'ayi naka in ji abdullahi da kuma rabu yanzu a kan da kansa su zama da haka in akwai da za su yi sallah sai su zo su yi sallah a masallaci za su koyi abubuwa da yawa sa'annan kuma za su faru idan akwai siyoyi da karantarwa da ake yi a masallatayya na da bayan da ke ana da yi ne hukuncin wajen sallah wajen shi ya wani da sawu menene hukuncin a sallar da yana nan abin da ke akwai ba wai sai a sallah ba a kowane lokaci mutum ya sa wando da ya tafi wuce idon sa'o oh, ya ta haramu saboda annabi sallar alaihi ya hana sai duk wannan da ya wuce idan sa'o ko a cikin wuta ne ma'ana mai ci a cikin wuta to duk wani abu da yana da cikin abin da ake gane laifi wato babba ne annabi sallallahu alaihi wasallam a jingina wannan laifin da maganar shiga wuta ko rashin shiga aljanna to in kabira ne min kaba'ir dhunubi فأنا صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار to kaga wannan babban laifi ne to ba wai a sai a sallah ba a wajen sallah ma ni yasa ya aikata haramu yana buƙatar tuba ta musamman kafin Allah mutum sake ya kai masa abin nan din amma dai sallah yayin da shi a sallah har in sallah shi tare mun shafi sallah daban wannan kuma aikata abin da ya aikata eh, da na da daga ina ne bayan wanda ya tsaya bayan liman kusa da liman shi ne ya fi lada daidai bayan shi shi ya sa za a fara sahu ta tsakiya za a bayan liman ba ta hannun dama ba waɗanda suka so daga baya su ne za su yi ta dama dama dama har sai kika dama sai su dawo hagu hmm. wanda ya fara zuwa to daidai da shi ya sa annabi sallallahu shi ya ni ulil duha wal wanda za ku zauna a tsaya a bayana a cikin masu sallah masu hankali masu ilimi kenan baya bayan liman liman ake kobarin sai a kobarin din liman to da wani ya zo daga nan sai ya koma ta ina ta hagu idan muka ce ta hagu za a fara a rin ba da misali da masallacin mai dubu road mu yi misali da shi ba kada ma mu ɗauki wasu matsala irin su haram na madina mai dubu in ka zo da ce kai ka ga maza ka faru wata kira har a ga masalla ba san abin da ake yi ba to musamman masallacin irin na madina in ka ce ka ce wai kai tun da an ce ta dama ta can za ka fara to har ga wata ba ta je karshen ba <laughs> to saboda haka kullum shari'a ita tana ba mutane abin da yake akwai saukin ka kuma kullum kana ka to bayan liman ake fara sahu kuma nan ne ya fi lada kusa da liman sahu da ke kusa da liman shine ya fi lada to ko da misali wani yana gama can nesa da liman wanda yana hagu kusa da liman to wanda yake hagu zai fi da gama tsada, saboda shi yanzu yana nesa da liman abinda malamai suke faɗi kenan na'am kuma wani tsaho ne mala'iku ke mamu a tsawa sauran farko na'am ya fara gerige a ake yi a da mutane sun sau falalan da ke sabon farko kuma ba za su samu ba sai sun yi kuri'a da sun yi kuri'a domin su samu sabon farko shi ya sa duk wanda ya zo da wuri a masallaci wato rashin sanin ko rashin yi makai wayo ne da sauransu mutum ya zo a farko kuma ya tsaya a baya sai ga wasu sun riga ka zuwa a kai kana tafin baka wasu suna tafin baya saboda ba su san wajen nan falalolin ba rige-rige ake yana da cikin inda addini ya yadda a yi kuriya misali sahu mutum goma kawai zai dauka kun zo kun sha ɗaya kuma to dukkan kwada, kowa ya zai ce kai kai gaba a'a kawai a yi kuri'a goma su dauka sahu gaba ga kuma ya dauki sahun baya kada wani ya tanazuli akan wannan haƙƙi nashi saboda falalan abu sai an yi ƙuri'a kamar mutum zai yi tafiya yana da mata gudu kafin ƙuri'a za a yi wanda za a yi tafiya da ita to haka da suka ce yana da cikin inda aka yarda a yi ƙuri'a sai saboda sanin falalan wannan wuri na'am Eh, yana daga cikin kuskure ne kan don ka kalli mazhaban musamman ta malikiya ka ce idan mutum ya tsaya a wani lungu sahun da aka yi na sallaci bai kai inda yake bai juma'a to bai juma'a ba bai da sallah dole ya zama akwai abin da ake kira ittisalin sufufi sahu sai dai in katanga ne ko bungo ya yanke ko kuma hanya da aka son ana bi ba a so a kare ta amma haka kawai don inuwa ko wani abu mutu ya je wani can lungu ya tsaya wai da sunan zai sallar juma'a to bai sallar juma'a ba eh mafi yawa domin sun ce dole sai sahu mai ya haɗe daga inda mutum yake a sallar juma'a sun sharɗanta wannan eh, kafin juma'an ta inganta eh na'am to mana idan mutum ya tsaya a wurin ya jira har sai ne zai sani shi duk bai kamata ba yana magana in mutum ya tsaya ya jira sahu ya sabe shi bai bai abin da ya dace ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi man qada saffan qadahu Allah ko man wasala saffan wasalahu Allah man qada saffan qadahu Allah bi ma'ana duk wanda ya sadar da su to Allah ya sadar da shi da rahamansa wanda ya yanke sahu shi ma Allah ya yanke shi daga rahamansa ba wanda zai ji wannan ya ce kawai saboda shi yana neman inuwa ya ce sai ya yanke ya jira su mutu sami shi to idan aka ta da sau bai same ka goma ba ka gani ai duk inda ka ga wuri a sau to nan ya kamata ka shiga kada ka bari wata kafa da shaidan zai iya shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai kishi a rika mai sunan shi a shika sahu wata rana ya kabbarta sallah sai ya ga wasu mutane a can baya baya sai ce ma ba ni a kawamin ya ta'akkaru wa ma ya zalu rajul ya ta'akkaru hatta ya asira Allah sai ka kaddama ku zo gaba gaba me zan mutane suna mai da kansu baya sai mutum ba zai guce ba yana mai da kansa baya sai Allah ya mai da shi baya ka kula ko a aji wanda kaga yana lizimtan baya to ko a jarraba za ka ga cikanci ne a baya kuma amma haka haka za ka gani in ka zo dai in ka samu a gaba ba wai an keɓe ma wasu ba to ko a aji kai sauri ka zo gaba to wannan abin da kake yi to Allah zai mai da kai ne gaba amma ka zo aji ko masallaci ka koma wani lungu to haka Allah zai mai da kai bayan kai ma wala ya zanu rajul ya ta'akhkharu hatta yu'akhkhira Allah kamar wannan kamar addu'a ne fa annabi ya mutu to shi yasa wani za ga kullum baya baya ke tafiya bai ganewa ya a cikin waɗannan al'amura da annabi ce mutum ba zai wuce ba yana mai da kansa baya sai Allah ya mai da shi baya to kullum gaba gaba ya kamata kai a kowane kowane abu in zama za a yi matsowa ake ko karatu ake ko wani abu matsowa ake kusa kusa ba baya za a koma ba a jingina da wasu za ka yi saboda jingina ne suke koma ba wasu kuma saboda rashin sani mahimmancin matsowa gaba din a wurin zama annabi sallallahu alaihi wasallam ranar a mazauni yana yana cikin karatu suna karatu sai mutum uku suka zo ɗaya da ya zo shi ya samu wuri sai ya kutsa sai ya shiga ya zo mana ɗaya sai ya ji kunya shi kawai sai ya dan koma gefe ɗaya kuma sai ya kau da kai sai an sallallahu alaihi wasallam ba ku labarin mutum uku ɗin nan ɗaya daga cikinsu awa ce ya zo wurin Allah fa awa Allahu alaihi sai Allah shi ma ya zo kusa da shi ɗayan kuma istahaya ya ji kunya fastahaya Allahu bihi shi ma Allah sai ji kunyansa ɗaya kuma a araba ya kau da kai fa araba ku anhu shi ma Allah sai ya kau da kai gare shi sun gani to duk lokacin da kaga ana wani abu ana zaune to kada ka yadda ka dinga komawa gefe haka Allah sai ya kau da kai a gare ka ya barka a gefe to sai zama a rayuwar da gaba ɗaya kullum kana gefe ba za ka zama wani abu ba to matsowa ake yi rige-rige ke yi a sahun gaba a wurin zama a wurin karatu kullum ci ko so ya kamata a dinga yi a mazo نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم جيا آه، قيسم بيض أكا يجيا نعم لنا بغيتي أكا يجيك سوى أنا إن الدعاء فأنا ما إن الدعاء إنا كان منكر تفسير وسبه بحمد ربك حين تقوم هكذا سلكين هديثين مكثرة تاقي هديثين كفارة المجلس wanda duk lokacin da aka yi wani abu annabi ya yi wani abu ko ya zauna ko aka yi magana ko aka yi wani taro ko wani abu da ake rufewa da wannan wurin wanda ya inganta daga hadisi ba abinda aka saba ba shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an wani ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shine wanda ya inganta shi yasa muka karanto hadisan duka daga ciki akwai masu gani wa sabbi bihamdi rabbika ko hina ka komo a lokacin da ka tashi daga kowane zama shi ake kira kafaratul majlis ke duk wanda ya zauna wuri in yayi aikin alhairi a wurin mun ce in ya faɗi wannan istada khairan idan kuma ya faɗi wasu maganganu na zunubi to sai zama kafaratul lahu to mu yi wannan mu samu ya zama mana kafara ko ya zama mun ƙara alhairi ya fi mu yi abin Bidi'a ne kila ma za a ce masa misali domin a ce rufe taro da addu'a wannan kalmar da ake kullum ita kanta Bidi'a ce eh malamai da yawa sun faru Bidi'a ce to akwai abin da ake kira addu'a'ul haja in annabi zai yi abu abin da yake yi in ya gama kuma zai rufe akwai abin da yake rufewa shi wannan ya inganta duka sai na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun kawo shi in zai yi inna alhamdulillah nahmaduhu wani nasta'inuhu har zuwa karshe ya karanta ayoyin ayan farko na suratul nisa aya da suratul ali imran aya da suratul ahzab daga nan amma ba'du fa inna kaza wa kaza kaza sai yayi bayani yayi bayani in ya gama subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka albani littafin musamman ya rubuta akan wannan eh da'ul hada ake kiransa ce ga Abdullahi bin Mas'ud abin da ya faɗa ke da yake annabi haka yake yi to wannan shine abin da ya fi inganta to mu dinga shine amfanin karatu domin malam yana gaya ma baka kuma yana ce karatu hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi to ba mu karanta mu ji gobe mu aikata wani abu daban kenan ba wannan bai kamata ba to kullum mu dinga tabbata sunna a shi yasa a lokacin da aka yi aure a sultan bello lokacin da ayar usman bauchi ya zo sai da aka ba shi mafi kuma ka ce addu'a ya yi talatin fati ko mm. sai dokta gumi ya kawo masa hari da ya sa zai karanta talatin fati a nan da sultan bello to asali ma an yi bid'a cewa an daura aure wannan ya yi addu'a wannan ya addu'a kansa bid'a ne to duk da kake misali da dauka fasto ya zo wuri aka ce yi addu'a me zai yi jesus to tun da za ka eh, mana haka ne kuma ba haka ba saboda haka kai ne za ka kirkiri bidiya har wani ya samu dama ya yi kuma ka ka kai masa hari bai kamata ba tun da ka ce ka yi addu'a an ce malayi addu'a malayi malam abin da ya yi imani da shi da shi zai yi addu'a ba zaura ka kai masa attack don ya yi salatin fati bai kamata ba shi don abin da ya yi imani da shi kenan yana cewa ya fi alkur'ani to tun da kai ka kai kai ka fara kirkiro wannan bidiya eh, eh da kawai da an da an daura aure kai ka daura ka yi wannan ka yi ma'iyyar mata mm, ma'aurata biyu addu'a magana ya tsare ba magana wani ya yi wani ya yi wani ya yi to kaga shi kansa bidiya ne to daga nan sai wata bidiya ta sake tasowa to bidiyoyi suna haifar juna to mu kiyaye bidiyoyi eh na wannan shi ne subhanallahi wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shi ne du'a ah, ah, bin nan kafaratul wajib ake kiransa duk wata zama eh na wanda shi yasa nake yin haka na dan yi haka a kwanan nan za mu da rufewa eh na amma eh dan su eh, eh, hmm? kowa zai yi wannan addu'a kowa ya yi ta eh, da yi shekara ran lahadi alhamdulillah da aka yi taron mata a almana kun je ko da aka kira wanda kuna nan ok ba kai ka je ba ko akwai ne daga cikin wanda ke zuwa ya je da aka kira wanda aka ce ya zo ya muke taro da addu'a wannan bayani ne yace yace ma ina ba malam imam hakuri ya kira suna yana ba mu hakuri zai yi wani jawabi wanda ya kamata in sunna ta zo mu dinga raya ta wannan jawabi ne wannan jawabi ce ba ba wani rufe taro da addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta shi aka sani rufe taro da wata bid'a ne da aka kira aka zo aka inganta ta aka mai da ita al'ada da buɗe taro da addu'a duka irin waɗannan abubuwa al'adu ne da muka saba da su a rayuwa na yau da kullum sai suka kuka mai da su addini eh addini aka raba shi da al'adu eh na kuma shine amfani ne karatu eh na to amma idan an yi balai na eh kowa ya koya eh kowa ya koya duk wani abu da aka ce annabi yana yi yana da ke kowa ya koye abun mamaki sai kaga du'a ah, gamina a ah, mai sunan shi du'a'ul hajj abin kafaratul majlis ake kiran sa kafaratul majlis ina gani yana hisnul muslim tabbas kafaratul majlis eh ake kiran sa yawa da ka abin nan eh kaga waɗannan addu'a abun mamaki sai da an tunda aka gina masallaci an rasa yasu sai da an gama sallah shekaru mutum ya gama bai koye shi ba da mutum zai yi sai hisnul muslim misali kullum kai sallah ko kuma a nan kullum kai sallah ka bi ina ganin a wata ɗaya kana yin su kullum za ta haddace su amma akwai rashin kula da mutum shekara da shekaru yana sallah addu'an da zai yi na fito gida na shiga masallaci na fita masallaci na irin waɗannan bai iya su ba gaskiya akwai rashin kula da abun da ya shafi koyon abu a addini mun ji abu hurairah sau ɗaya ya tambayi annabi me ka faɗa lokacin da kai shiru annabi ya gaya maka ya ce ya ruwaito mana shi inda haka suke kamar mu su ji kawai su manta da duk hadisan da muke karanta ba ko ɗaya ne amma su ne suna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi falli balladul shahid al-ghaib rubba muballagin aw'a min sami ce da yawa wanda za ka isar mata sai ya fi ka hadda shi sai ya rike kai daga isar da zaɓin bukatu ce to wannan shi ne karatun hadisi da yake da shi shine zaman lafiya ga musulmi fal ya hazari allazina yukhalifuna an amri yasibun fitnatun aw yusibun adhabun alim Allah ya kana bakar sai karanta wannan aya amma kuma har mun fa ka ta fahimtar fikihu da ke wannan maganar da wannan aya eh na'am Allah ya dace da mu na'am na'am eh na'am sai eh, zai bude eh, haka ne kawai zuka irin waɗannan sabo ne an saba da shi da yawa Ya eh, al'ada ne da muka taso a kanta eh na'am don mai aka yi aure sai a ce to bayan wannan ya dawo mutum uku su yi addu'a ko aka yi wani abu babu wata rana a bakar kuma yana da kansa ya je ta'aziyya to sai da ya zo sai ya addu'ansa da wasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya yi yaransa kaza kaza ana amin sai da ya gama an sai ba kai mana addu'a ba mu <laughs> sai a ah, to wannan da dai <laughs> eh saboda ban ce a karanta kaza so kaza so kaza ba eh to kuma abun mamaki akwai wata rana mun je makabarta tudu da dinne wata mata da aka zo kafin kullum abun mamaki dai ba addini ake koya ba mutane ba sai a gama rayuwa ba a san addinin ba wannan istighfari kawai sai aka ce malamin sai ce istighfari sau goma sha daya aka yi sau sha daya din aka wuce mamaci na kunci a kabari ba yana jira ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ɗari suka taru suka nema mamaci gafara Allah ya yi alƙawari zai gafarta masa a wani wuri ce mutum arba'in da ba su yi haɗa shi Allah da kowa ba suka ce Allah ya gafa suka masa sallah suka masa addu'a Allah zai gafarta masa to amma abun mamaki sai ka ga mutum dubu da ƙirka ta mutum uku a cikinsu ko goma da za su nema a mamacin gafara domin da aka ce ya yi talatin annabi goma goma istighfari sau goma kowa abin da yake faɗi a sahirullah sahirullah to yanzu in ka a a sahirullah malam wa ka nema ma gafara kaga mamaci miskini yana zaune yana jira a nema masa gafara ba a nema masa ba kana nema ma kanka kawai kai da ka ne kuma an ce in kuka taru kuka kai ɗari ku ce ya Allah gafarta maka Allah ce na yi alƙawari yawan kuɗin nan za ku ce ki tabbas to amma sai ga shi ba a yi ba sai na ce ma daga aka gama ni ce to da Allah malam da aka ce mu ce istighfari so goma sha ɗaya mai ka faɗa su ce ah, astaghfirullah astaghfirullah ka tambayi mutum biyar kowa na na ji suka dukkan suka ce astaghfirullah shi to kaga har yanzu mamaki bai amfana da zuwan ku ba saboda yanzu kai ka nema ma kanka gafara har yanzu malamai sun kasa su koya ma mutane yadda za ka nema ma mamaci gafara astaghfirullah mai kun ce Allahumma ghfir lahu warhamhu kaga ce astaghfirullah astaghfirullah kuma ni na tuba <laughs> to kullum irin waɗannan abubuwa abu ne masu sauri malamai su koya ba mutane su kullum ana mutuwa har yanzu ba yadda ake mamgawa addu'a ba sai a je gabari sai ya kashe to nan kuma malami sai hankalin hankalinsa ya tashi a wurin yana magana ai kaza kaza kaza ne shi ba haka bane abu ne wanda ya kamata sunna ne yanzu misali mun zo mun binne matan nan kowa ya yi astaghfirullah astaghfirullah har yanzu ba abin da muka amfane ta da zuwa mu a nan wurin ko akwai domin ana so mu ce Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ce istaghfiru li akhikum ko ba ka ne? ku nema ma dan uwanku gafara was'alu Allah lahu tasbika ku nemi Allah ya sa ya amsa tambayoyin da za a masa inna al ana yas'al yanzu ne za a tambaye shi amma sai ka buge da nema ma kanka gafara shi yana jira kuma za ya samu sauki ba ku yi ba sai ce taron yuyu eh to Allah Allah to da ka ga an bar mutane kowa yayi nashi to wani in bai iya larabci ba sai yayi da hauka sai ce ya Allah wannan mamaci ka ji kansa ka gafarta masa kai masa kaza shikenan sai Allah ya ji maganar sa irin wanda na bamu labari ko ba bamu labari ba wani yazo ana sallan gawa daga kauye ya gawa a kunci shi bai tun in addu'an da zai yi ba ya tsaya ya kalli gawan nan ce to ya Allah wannan mutumin da bai iya makansa komai sai an mata gashi a kunci yanzu inda na ne a yau ya Allah da na karrama shi da na maka duk abin da yake bukata to Allah ba koka sai ya ƙara gaba Allah ce a'a bawa da tausaya ma wanda bai iya makansa komai ya masa komai ballan salami na ya fai masa ya bawan Allah maganganu biyu ya kawai ya ƙara gaba saboda mai ya gane ma'anan abin da ake nufi da sallar gawa amma bai san addu'an da zai da larashi ba sai faɗi wannan kalmomi wannan Allah ya kalla ya gafarta masa ɗaya da cikin kariya wani mafarki ayyana maganganu da wannan ba mutum kawai ne yayi to kun gani sanin abin da ka fara annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani wani mutum yana ya zo wurin sa sabon musulunta ce ban san abin da nake faɗi wajen sallah ba ka koya mun kalmomi masu sauƙi da zan faɗa sai na ce mata kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai wannan sai ce to sai to da yake shi da da yana jin lafiya ya san ma'ana sai ce to ai wannan zunna Allah ne ya rasulullah ni kuma ba mai zan makaina ka gane duk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah zunna Allah ne sai ce to ni kuma fa sannan shi to faqul allahumma ighfir li warhamni wahdini warzuqni sai ya faɗi wannan sai ya tafi yayin hannunsa haka yake to na samu abu ne sai annabi shi ku kalle shi ya cika hannunsa da alkhairi ku kalle shi ya cika hannayensa da alkhairi saboda ya san abin da yake faɗi har ya san wancan biyyabun Allah ne har yanzu bai makansa addu'a ba sai ce haza lillahi fa mali wannan na Allah ne ni kuma ba mai zama kaina sai annabi koya masa kalmomi hudu sai ya riƙe haka yake a ah, alhamdulillah yau na samu ga na Allah ganawa annabi ce unzuru ilayhi faqad mala'a yadahu bil khair kalle shi ya ci yin sa da mai da alkhairi to na muke annu wannan kalmomi saboda masu ma'anar su ba koya mana yadda za mu yi ma Allah magana mu ji kaman ga mu kawai muna kallon sa ba koya mana abubuwa ba sai dai a yi ta in an ce a yi talatin a fi wata rana sau goma kafin ka yi ka yi ɗaya an gama na ce a yi sau tsari kafin ka gama goma an gama wani sai ka ka keɓe shi sai ya aka yi haka sahi mu gama wai tunani ne kawai za ka yi mace in kuwa ha tunani mutum zai yi allah ya ba shi lada mun kaɗin kenan duk tunanin da kai kuma fa za a ba ka su <laughs> astaghfirullah saboda ka addini fiqhun addini karanta shi ake yi yadda magabata ba haka kawai on off it aka mutum zai koyi addini ba wannan shine ya kashe mu a kasar nan har yanzu malaman suka koma koma baya in malami yana magana siyasa ce ne har kai malami ga siyasa duk wani mutum a duniya komai sharrinsa yana iya magana a kan siyasa yadda za a jagoranci al'umma amma wai ban da malami shi bai da wannan saboda malamai su an mai da su koma baya haɓar na'am duka irin wa'annan abubuwa amana rasul an hana karanta qur'ani ma a matsabarta, shi yasa a malikiya ta hana ma karanta fatiha ga mamaci su ce yi sana'in alallah Allah thumma alal ala nabi ta ayi mamaci addu'a haka ne a malikiya ba karatun fatiha amma ya inganta Abdullahi bin Abbas ya yi ai ya karanta ma a bayyane wani ya tambaye shi a ah, na ji kasar ce na yi ne don nuna muku karanta fatiha sunan domin shi ne yabon Allah da ya fi kowane haka ne alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim yabon Allah ne sharadi ne idan ka fara addu'a kai Allah sai salatin annabi kai malikiya saboda tsoro kada wata rana a makabartan za a yi magawa sallah sai ce ba a karanta fatiha sai dai a yi yabo ga Allah saboda kada a karatu amma sai a je san sai a yi inna anzalnahu a yi ulhu wallahu Allah ya kai shi ya shayar da shi alkautara in mutum ya kai ga alkautara ai ya gama hayewa yanzu a daban kabari damuwansa kenan <laughs> wata rana nake ba da misali irin wannan mutum ne aka kira shi abuja zai je ga shugaban ƙasa za a ba shi gobila zuwan shugaban ka ya ce kawai ka zo an maka approval ka zo ka ganci kawai a ba ka ofa shi ana hanya aka yi sai yan fashi suka tare mutane aka ce kawo kuɗi babu kuɗi sai kawo aka harbe na biyu su biyu suna nan a sai dai yana cewa Allah mu ga shugaban kasa <laughs> yanzu Allah ta yi kubutar da su daga wannan hatsari ko <laughs> inda yana da iko ya fata bashin ai ba magan Allah ta mu kubuta daga wannan hatsari in muka kubuta gare shugaban kasa ba shi ne ba tukuna kaji an harbi wani bai da kokobo kai ma kila babu da kokobo a kan ku sai nan sai a gama da ku gare shugaban kasa ba zai yi ba kubuta daga wannan hatsari to kubuta daga tsabari shine babban abu mu shi ya kubuta daga wannan to abin da ya rike rawdatun ne min riyadul janna shan alkautar bai da yana da sauki in ya kuɓuta daga azabar kabari iya amsa tambayoyin da za a masa shi ake so a roƙa masa yanzu halin da yake ciki ake so a fidda shi ba wani abu can bayan an gama hisabi domin alkautar sai an gama hisabi an gama komi haka ne <laughs> to ba nan ake magana ba tukuna to mutanen mu ba su da sahurula yana da rashin karanta shi addini yadda ya kamata sosai a kaso yadda addini ya zo ta hannun yan kasuwa ne na najeriya su yan kasuwa suke fitowa da su morocco su sha suke haɗuwa da mutane to nan ne aka koyi addini don aka koyar da mutum addini dama bahaushe asalinsa irin haka yake sakawa to shi ke nan ɗin kila kasuwa ne sai ya zama gari sai aka fa masallaci na salawat to wanda ya fara musulunta sai shi bismillah shi zai dinga sallah a haka a haka a haka a haka har ya zama gari liman har ya zama juma'a liman shi yasa sai ga ta hudu ba ta kan fodiyo sai dai a yi ta kofi to shi ma in ya tashi ran da baya nan yaransa su za su gada shi bai yi karatun ba yara ba su yi karatu ba to yadda addini ya zo mana kenan ba wai a wajen karantarwa ba ne na gaske wajen yan kasuwa suke musuluntar da mutane daga nan su ci gaba da abin nan daga lokacin duk inda aka ga mai dogon riga da hula malam shi yasa duk wanda baka sani ba a Najeriya a arewa waye shi malam ya malam da ya ji ma sai ya wai ya san wanda ba su sunan shi bane to da an ganta da dogon hula malam to da an kafa wani sabon gari da an ga mai dogon hula malam bismillah shikenan ya zama liman to haka addini ya zo mana to sai aka Ka fahimci abubuwa a kaikaice to shi yasa har abubuwa da suke wajibi addini sai ga muna fada da su saboda ba mu san su ba ba mu karanta su ba an gane abu yawwa to da addini ta karatu ya zo mana karantarwa ta tura wasu suka je suka yi karatu suka kawo addini suka yi karantarwa to za a ga ba haka zai kasance ba a baibai ba eh wannan shine Allah madaukakin sarki ya gatar da mu ya ba mu ikon din addini a bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin addini na ita shi ne rayuwa ga lokacin da mutane suka sake addini suka zama addini a suna kawai to gaskiya an gama yawo Allah ya tsare na'am mana mana gwanin laifin ku ah. da goma da wannan nasiyan da kai a can magabarta na'am na lura an canza na'am Masha Allah, الله ne. أمين الحمد لله الحمد لله سيقوى وايي نعم الحمد لله يا كما تعلم da mutane kuma in an karantar a dabbaka ba a ji kawai ba eh ba a ji kawai ba to mutanen mu da yawa dabi'an su na ji ne yanzu misali tun daga Abubakar Gumi ya fara tafsiri yana karanta sahihul Buhari ya karanta sahihul Muslim ya kamata an koyi sunna domin dalilin da ya sa annabi tawanke yana a wasu ranaku kuma an sa shi a gidan rediyo ana kiran shi haske musulunci ka duba yadda ma aka samu shi rijiyo yanzu in ba ka bincika daga ɗan jarida sun ce abubakar gumi ya ba su wannan sunan su sa mata haske musulunci sai sai karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya ga musulmi da ke fariya hajjari lazi na yi fari guna an amur sai ga wannan aya to shi haddasa na wani an wani an wani ta koro hadisi

تلك إذا قسمة ديزى إن هي إلا أسماء سميتوها سميتوها بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نعم idan ba a manta ba an ce surar nan abinda take karantarwa tarkace annabi sallallahu daga abinda bai dace da shi ba ce ta ta fara wannan najmi da hawa ma balla sahib kuma ma duk abinda ake jikina annabi sallallahu alaihi wasallama an tsarkake ji daga gare shi Allah ya tsarkake idanunsa ya tsarkake jinsa ya tsarkake maganansa ya tsarkake zuciyarsa sai kuma tabbatar da tauhidi to ka ga yanzu an gama da wannan fanni am dawo nan akan abin da fara'aitu mullata wal uzza Allah madauki sarki yanzu yana tambaya mushrikai wato kuma a ta hanyar abin da ake kira tambaya ta inkari akan bautawa da suke magumata da kuma alloli wanda suka rike su a gidajensu wasu su zama kishiyoyin ɗakin Allah na Ka'aba domin kowane bangare ko wasu kabila suna da nasu allansu domin a makka ita ka'aban kanta dama kafin a bude yi fatar makka akwai alloli wajen ɗari uku da wani abu wanda kowane gida suna da nasu eh to kaga kowace gida suna da nasu wanda suke girma wato nan yanzu Allah yana tsarkake wato yana abin nan ɗinsu tambaya tambaya ta inkari akan abin da suke riƙewa na alloli da suke cewa abin bautansu shine afara aikin lata ku bani labari cin wannan latar din nan wa kanatin latu malai ce allata din safaratu wani dutse ne bai ba fara mankushat wanda aka sa zane shi wannan lakarin allati banaha mankushatun wanda aka sama zanewa alaiha baitun bisfa'i wato an sa gida wani dan gini akan wannan dutse ne aka sama wannan lahu astaru shi ma yana da wayannan irin yadda aka rufe ka'abar nan da sutura to shi ma an rufe shi a hada don na bauta masa wa hawlahu fanaqun mu'azzamun inda ahal harfi wato kusa da wannan a gefen wannan ɗakin ɗin akwai wuri da ake girmamawa za yi nan shi ne wuri ka zama ita ke nan hajar ismail nan hajar mai rukunin yamani nan kaza nan kaza su ma suna da irin waɗannan abubuwa da suke girmamawa a wannan wurin amma mutanen ta'ifa wahun hum wa man taɓa su ne kabilar ta'ifa da wanda suke tare da su yaftaqiruna biha alaman man adahum suna alfahari da wannan ɗakin nasu ɗin lata ɗin kenan a kan wanda ba su ba min a hayayin arab da sauran ƙabilu ƙurashawa ba da ƙurashi ban da ƙurashi. ƙuraishawa su suna da ka'aba su kuma can suna da nasu idan ku kuna da ka'aba sai ce su ma muna mu ma ga namu to shine Allah sai ya saukar da wannan aya din kamar yadda Ibn jarir ya fara wa kanu qad ishtaqu ismuha min ismillah ibnu jarir ke fadi wannan sunan na lata sun ƙago shi ne daga sunan Allah faƙalu Allah ta ya nuna mu'annasatun minhu Allahu shi ne namijinsa ko ta wato macin Allah kenan kamar ce azim da azima kabir da kabira hasan da hasana misali to irin na wai to sun da wannan Allah ne to macinsa kuma ta. to wa'ancan suna da Allah namiji su kuma suna da Allah mace Allah su dauke <laughs> sarki ya tsare haka ibn jarir ya fara kenan ta'ala Allah an qawlihim uluwan kadira, Allah ya tsaka daga wannan fadin tasu wa haka ibn abbas wa mujahid wa rabi bin anas annahum qara'u su wa'annan malamai da abdullahi dan abbas da mujahid da rabi bin anas sun karanta allatta ta'in da shadda sun bi tajdidit ta'i وفسروه بأنه كان رجلا وأتول متن يلت السريف يلت للحجاج في الجاهلية أكثر يقول لك سويا مع الهزي وإناء الجاهلية دون أتون الجاهلية أنا زوائك الهجي كما أقول ما سمى alhazai hidima masu shayar da su masu shayar da su to shi wannan aikin sai dinga toya waina to wannan mutum ne da ya rasu tun da yana aikin alhairi ba su sashe bawan Allah sai su dinga zuwa wurin suna dan roƙon abubuwansu to nan ne shine ma'anar la in ji waɗannan malamai kamar Abdullahi bin Abbas da Mujahid da Rabi'a falamma mata lokacin da wannan mutumin ya mutu aka ku ala qabrihi sai suka yi tafi a wannan kabarin nashi inda bawan Allah ne ya yi shekara da shekara yana hidiman fa alhazai yana ba su abinci kyauta kaga me ya rage sai ya zo wurin da yi karbarwar abubuwa tun da ya mutu ya zo fa'abarin mu sai suka bautata masa haka nan wa rawal buhari buhari ma ya ruwaito wannan an ibn abbas da abdullahi ibn abbas qawluhu allata wal uzza qala kana allata rajulan yalutu eh, sawiq sawiq bil hujjaji shine wani mutum ne wanda yake ma alhazai waina ina kenan قال ابن جرير وكذا العزة شيكما العزة من العزيز العزيز شيني الله با العزيز توسوكما ما كنت شيني العزة شيكما واتو إنما كن عزيز لي الله بدوكي سيكي يتبرم شيما ونا عزيز عزة إن وكانت شجرة وتأتاتيات عليها بناء أقيجين وأكثار لكم رفي بنقلة أو تدبينه wa baina makka wa ta'if kuma tsakanin makka da ta'if wannan uzza din yake shi kuma lata an ce a ta'ifa take ko na'am afraitum lata wal uzza kenan wa kana quraish yu'azzimunahu ko yu'azzimuna quraish suna girmama wannan al uzza din kama qala abu sufyan kama yadda abu sufyan ya faɗa ranar uhud lokacin da aka ya yaƙi suka ɗan jima annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga kaman za su samu nasara sai ke faɗi lana al-uzza wa la uzza lakum mu muna da uzza ku ba ku da uzza ka kenan suna alfahari da wannan gunkin nasu na uzza din annabi sai ya ji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ulu ku kuma ku faɗa ku faɗa Allahu maulana wa la maula lakum mu kuma Allah ce ne majibincin mu ko ba ku da matsayi kaga kenan wanda Allah ya zaba maulahu ba wanda zai iya cutar da shi Ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ansa Abu Buhari ya rawaito wannan hadisi وروى البخاري ta ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف فقال في حلفه بالله واللات والعزى فليقل لا اله الا الله annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rantsuwa a rantsuwa sai ya rike da la ta kuma da uzza to bai bai da kalimatu shahada kana ya faɗi kalmar da za ta warware wannan kalimatu shahada don rantsuwa da wani Allah ai kafin shi ne nan ba wanda ake rantsuwa da shi saiwa sai Allah madaukakin sarki to annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa la ilaha illa kuma qala li sahibi ta'alu qamiru fa falyatasaddaq wanda ya ga wannan wanda zo mu yi a mai sunan shi game mu yi wannan mai sunan shi ake kiran shi karta Eh, to sai yi sadaka bai yi ba ba ya sai ka zo mu yi karta sai ya yi sadaka jiyar nan sallallahu alaihi wasallam wa hada mahmulun ala man sabaqa lisanu fi zalika amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan bayana ga wanda harshen sa ya riga fara domin sun saba to da za su rinde kuma kun sai na rinde da sabo da imu ya saba da abu sai ga da ƙarya abin shi yasa za ga mun saba ya don rasulullah kamun kaza sabo ne ba wai mutum yana yi itikadi cewa ana yi abu don annabi ba ba yi abu don annabi ko ana yi ne ta yadda annabi ya koyar don Allah ta yadda annabi ya koyar ba don annabi da ke yin sallah shi yasa abubakar yake man kana ya'budu muhammadan inna muhammadan qad ma'a wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut kenan ba a yi don annabi sai dai a yi a bisa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana yi ne don Allah bisa koyarwar shi ne ma'anar la'ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ake bauta saboda shi sai Allah muhammadu rasulullah a bisa koyarwar annabi shi ne ma'anarsa domin sun ce muhammadu rasulullah yana da abubuwa guda uku na farko tasdiquhu fi ma ko ta'atuhu fi ma amara shine ma'anar la Muhammadu muhammadur rasulullah kai ma annabi da'a duk abin da ya umurni da shi sannan tasdiquhu fi ma akhbara tadakkata duk abinda da ake annabi ya tadakkata shi sannan washtinabu fi ma naha anhu wa zajara annabi ya hana ya tsawatar nawa kenan uku to wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a na hudu kenan kada a bauta ma Allah sai abinda annabi ya sharanta ya ce ga yadda ake yi shi yasa Allah shi kansa ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna da'awa kuna son Allah da gaske to ku bi ni ku yadda nayi sai Allah ya so ka shar'i ne na Allah ya so mutum ya bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to kaga kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin a dinci ana yi don Allah ta yadda annabi yayi shine ma'anan al-ikhlas da kuma mutaba'a guda biyu ne shurut na qabulul amal hadisai guda biyu hadisin ikhlas innamal a'malu binniyat hadisin mutaba'a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun shikenan ka huta yi ka rike waɗannan hadisai guda biyu ka yi don Allah a bisa koyarwar annabi daga lokacin da ka sauke a rel to kullum zufa kake yi saboda kullum za ka ji abin da ba sa so ka ji an fahimta mutum yana yaƙi da sunan annabi to kullum sai ka ji an ce ƙala rasulullah kaza kuma kai abin da ba sa so to kullum kana cikin zuwa kana cikin damuwa ba nutsuwa kenan Allah mafi sarki ya datar da mu to ana bauta ma Allah a bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam to annabi sallallahu alaihi wa idan mutum yayi haka din in harkar sa ya riga shi ne zai yi wannan domin sun saba wa amma manata mun yi a fara'aitumul lata wal uzza ko wa manata salisata al ukhra duk gumaka ne lata da uzza da ta uku ita ce manata ita kuma manata din fakanat bil wani wuri da ake kira mushallal inda hudai akwai gari da ake kira hudai bai na makkata wa madina kowal madina tsakanin makka da madina ga wanda yake tafiya a wannan hanyar su suna sa manya-manyan saibu duk garin da ka kusa da shi za ce maka kai da gari kaza kilo kaza har ka kai gari tana da manyan rubutu ana sawa to sai an an je inda za a yi branching gari sai ce maka hanyar kudai ko hanyar mushallar duka suna nan tsakanin makka da madina to an ya haɗe yanzu ko masha Allah to kun yanzu sun haɗe yanzu anguwa ce a makka masha Allah ka Allah khaira yanzu anguwa ce a makka kenan to anan ne ita manata take ita wannan gunki din da suke kira manata wato khuza'a To akwai kabilan da kira kabilan khuza'a da aus da khazaraj fi jahiliyatiha a lokacin da suke cikin jahiliya yu'azzibuna suna girmama wannan gunkin na manaka ita ce ta hukunsu su wa yuhalluna minha lil hajj ila kaaba in suka zo wurin ne za su dauki ihirari. sai labbaik allahumma hajja eh za su yi aikin hajji saboda girmama wurin da suke da wannan gunkin da ke wurin imam buhari ya rawaito daga aisha kamar wannan hadisi warkana bi jaziratil arab dawagi ukra malici a kaziran arab akwai gumaka da yawa wanda ba waɗannan ba tu'azzimu hal arab arab suna girmama laraba suna girmama waɗannan gumakan ka ta'azimil ka'aba kamar yadda ake girmama ka'aba gaira hadhihi salata banda waɗannan uku da Allah ya nassar ta sunayen su akwai wasu kuma da ake girma wa nassat alaiha fi kitabihi al-aziz wa inna ma afrada hadhihi bi-dhikr li annaha ashhar min ghayriha me yasa aka ambata wa'annan kawai sun fi shahara su aka fi to kuma suna kusa da kewaye da ita makka yasa aka ambace su naga masu kamera suna cewa ya na نعم لا ما منات الثالثة الأخرى يا نظام سيطين تاشي لكم الذكر والغل أنثى شما وني بياني لنا مسمى إن شاء الله آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. a aka saba a ne kana so ka